kuke gani mun ƙara samun wata gagarumar nasara kuma abin da ya faru shine jiya ko in ce yau da safen nan da misalin karfe ɗaya na asuba yau ranar takwas ga watan maris na wannan shekara ta 2023 da misalin karfe ɗaya na safe 'yan ta'adda ɗauke da mugayen makamai a irin su wannan bindiga da kuke gani a hannun jamilu ahmed kirar ak-47 sun shiga garin huntuwa da niyyar su fashi da makami kuma allah ya bada nasara aka sanar da mu da gaggawa dpo na central police station ya jagoranci 'yan sanda aka je aka yi ba ta kashi da waɗannan barayi mun yi nasara mun kashe guda ɗaya daga ciki sannan mun kama jamilu Ahmed ɗan shekara 25 wanda yake ɗan ƙauyen goya an ce yana rigar sarkin baka da ke goya karamar hukumar kuntuwa ya yi bayani da bakinsa kamar yadda za ku ji cewa sun kai hare-hare daban-daban irin su ƙauyukan tatari da abasawa da majemawa da bageri kuma shi da kansa ya yi bayani cewa ya kakashe mutane a wannan fashi da suka yi kamar yadda za ku ji ya sunanka Kudai bakinka Jamiluwa. Ba damuwa za a baka ruwa karka damu. Ya sunanka? Jamilu. Jamiluwa. Ahmed. Shekara kana? Shekara 25. A ina kake da zama? Eh, Goya. Goya. Eh. To gashi an kama ka har da bindiga me ya faru? Daga kanka, dago kanka me ya faru? Ranka ya daɗe wannan abu ne ya faru kamar da gari ne na'am to kuma dai sai kuma Allah dai Allah dai ke da mai da lamarin dai haka eh, ku nawa kuka je sata mu hudu ne ina kuka je hmm? wani gari ina kuka je hmm, bakin dutse bakin dutse gidan waye jabiri jabiri eh, gidan abun nan dan hmm, dan abu to kun je aka sanar da 'yan sanda suka zo? Eh, su suka sanar da 'yan sanda eh sai aka yaya sai suka zo suka tadda ni hannun su mm. to wannan bindiga taka ce ragota mana mu gani ragota taka ce wallahi ran kai da ɗaya ba ta ba ce wani eh, ta waye ta abun nan ne wani mun da yin hudda da mutane ya baka ita eh. to ya bani ita ya ce ka fita ka ringa aiki da ita eh, yanzu akalla ka kashe ya kai mutum nawa mutum biyu mutum biyu mutum biyu da ita wannan bindiga eh da wannan ba to to kuku nawa ne a cikin kungiyar ku to ainihin kungiya da yake gida nake ran kai da ba wannan aikin kuku nawa kuka fito mu hudu ne da waye da waye isa kai awalu abubakar mai kudi heni to waye aka kashe a ciki mai kudi ne shi ne aka kashe kai kuma aka ko ina sauran mutum biyu su dama sun je sun tsere to yanzu wannan abin da kuke yi kuna ganin cewa akwai mafita akalla ba kasar ba kayi irin wannan sata ya kai sau nawa da irin wannan wani dai don kai daɗe tun da inda na fara wannan abun nan ɗin eh. domin allah bana ne na domin allah tun na fara wannan abun bana ne bana eh. ka fara bana na fara da ko dai dan saboda an kama ka ne na ranje da Allah ranka da dai gaskiya nake ga to akalla ba a kasar ba kun shiga ƙauyuka ko gidajen mutum nawa ai wannan da ina da ina kuka je mun je tasari hmm. mun je majema hmm. mun je abasawa hmm. daga nan mun je bagere eh, mun je bagere to a waɗannan wuraren akalla a kashe ya kai mutum nawa to ai ka san da yake ranka da dai mutane wanda kai ka kashe ka ce ka kashe biyu to sauran abokan satarka akalla su kuma sun kashe kamar nawa

kwantakwaron shawajin layin mahawa kwantakwaron eh to akwai na kuma akwai ina ina ga wayannan wayannan da idan na sa hannu kuma su su ya wanda ka faɗa kenan ya wanda da wanda nake na gani dai na yi da kai wanda ka gani kai wanda baka san kuma kai ba suna nan baka san ko nawa bane tunda in kun je ai buɗe wuta kuke kan mai uwa da wabi haka ne ko to yanzu a satan nan da kake yi akalla ka samu ya kai nawa waɗannan garuruwan mai kuka yi sata kuɗi ne ko dabbobi ko kora eh mutane ne domin Allah ba goye mutane ne eh, mutane eh, aka kashe aka ɗebi dukiya eh. to shikenan mun gode